kalangu studio Assalamu alaikum sauraro barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci yanzu kuma ga labarun da alshan Hausa mai gabatarwa gunguma mun dantani ga kanun labarin. Lauyoyin kungiyoyin farar hula sun fitar da wata sanarwa za ku ji bayani a kai. haka kuma malaman kungiyar islamiyya ta ƙasa sun wallafa sanarwa mai kawo gyara ga wadda suka yi da farko rahoton musamman na yau zai baku masaniya bisa ga hanyar soke bauta a ƙasar niger mandala yanzu kuma ga fasarar labarun dalla-dalla haɗakar lauyoyin 'yan farar fula na ƙasar Nijar da aka kama ranar 25 ga watan maris a yau da saye sun gudanar da taron baiwa 'yan jarida labari a nan yame a cikin sanarwar rukunin lauyoyin sun shaidawa al'umma da sun ajiye bukatar a gusar da kes ɗin daga hannun dattijan jujoji masu tambayoyi wanda suke tuhuma da taka ayar doka mai lamba 666 haka zalika sun tabo maganar rashin lafiyar Ali Idrisa ɗaya daga waɗanda aka kama. Mu saurari Budal Efred ɗaya daga cikin lauyoyin a bayanin da ya yi wa Tarnan Fudai Ahmed. lalle ali dirisa yana cin wani rishin lahiya likitan gidan kaso na filinge ya yi examinan shi ya duba shi ya ce eh lalle wannan rishin lahiya taka tana so a sake bincike ni abin da ya karhi na aka kai shi wurin likitan filinge suka yi takardu suka ce wannan ya kamata dan a san me ke damuwa shi kai shi babban likita ta mai dan a duba shi don haka yau a hirar da muke muku ba gai ba ne ba muke kawai don a ruɗa mutane tsakani ga Allah yana cikin wani hali bisa kan lafiya a wurin mu duka lauyi da ke kula wannan dosi da wannan kamu da aka musu ba kamu bane bisa kan doka dalilin wannan yau da sahen nan mun aje plant kuma duk wanda ke da hannu ciki ya kamata doka ta yi aikin ƙarfi ya tsaya a doka ba ga adam ba A nasu bangare kungiyoyin addinin Musulunci a jiya da maraice sun sake wallafa wata sanarwa a can babbar harabar tasu. Wannan sanarwa sun yi ta ne domin su kawo gyara ga sanarwa farko da suka yi ranar Laraba da ta shuɗe, wadda a cikinta suka nuna rashin amincewarsu ga wasu matakan ayar doka bisa ga tsarin da ake cema Projet de loi portant statut de notaire bayan tattaunawarsu da 'yan majalisa da ministan shari'a malaman sun kawo ƙarin haske ga maganar. Mu saurari Malam Sani Shaibu. bayan declaration da muka yi jiya laraba tara ga watan mai a bisa abin da ya shahi wannan avant proje wanda aka aiko daga asambile declaration nan ta tada ma jama'a hankali muka tahi asambile gaban minista na shari'a da ita babbar notar bisa mu ji bayanin abin da suke nihi da wannan kundi da muka je kuma sai muka iske wani sabon kundi ba mu gane mushi ba to mu dai a matsayinmu na musulmi muna nan tsaye sai mun ga abin da ture mabuzu na na amma ya zamanto bisa harka addinin musulunci ne ko ko bisa harka shari'a ce tasu shine yanzu muke jira mu ga abin da zai faru Damuwa bisa matsalar kiwon lahiya ga macen Nijar shawarar da ya dace a zartar bisa ga hanyoyin rigakahi Ma'udin da aka tattauna a kansa kenan a jiya da maraice a balbalin African Development University ta birnin Yame. Harabar jakadan kasar Amurka a Niger ya shirya shine ya shirya wannan muhawara albarkacin zagayowar ranar sallar mata uku ga watan Mayu nan mai zuwa. Dr. Amina Aliyu, Profesa a Jami'ar Rochester University a kasar ma Amurka dauke da karin bayani ga fasarar kalamun nata. Quand Idan ana maganar lafiyar mace mace musamman a game da aihuwa akwai yawan aihuwa inda ake samun mace ta haifi ya'ya shida akwai rurutsa inda babu shekaru biyu tsakanin aihuwa da aihuwa akwai kuma juna biyu da ke zowa a makare ga mata masu sama da shekaru 35 da kuma samun juna biyu da ke faruwa da wuri ga mata masu ƙasa da shekaru ashirin a duniya idan ana maganar rigakafi matan Nijar ba su zuwa a binciki lafiyar su a asibiti kamar na sauran kasashen Afirka sai an jira lokaci mai tsawo sannan a doki matakin zuwa asibiti kuma ba kullum ake samun kaiwa ga asibitin ba ya kamata a canza hali ba mata kaɗai ba har maza dukan 'yan Nijar baki daya kar a jira sai an kamu da rashin lafiya sana a je wajen likita a rika yin rigakafi kafin rashin lafiya ya faru a gaida asumana shina da fasara mu tattaka zuwa adar Haɗakar ƙungiyar mai fafutukar murkushe cutar yoyon hitsari na gudanar da aikin kawo gyara ga cutar yoyon hitsarin ranakun bakwai zuwa sha uku ga watan Mayun 2018 a birnin Tawa. Mata hamsin da hudu da lamarin yan masu kamari da suka fito daga sassa daban-daban na yankunan ƙasa guda takwas aka ɗauki yaunin nasu a can asibitin uwa da ɗa Santa Dulamer Edulamfan. Madam mun kai la Absatu Traore, jagorar haɗakar Taiwa Idris Isa Adamu wakilinmu ƙarin bayani. Daddi shi ne muka fara wannan aiki na gyaran mata masu yoyon hutsari. Jaha jaha duka sun zo su tare da shirurgiyan likitoci masu gyaran wannan yoyon hutsari. Garin da magaran ta zo da mata goma sha biyu. Fa ta zo da mata hudu. maradi ta zo da mata goma. Talaberi da mace daya. Dosa da mace bakwai. Tawa kuma mata ishirin muka isa. Kowace shekara biyu biyu muke yi. Yanzu na uku kenan. Bara mun yi daya a nan mun yi daya a danja. Yanzu ga na uku mun yi shi a tawa. Kuma nan kan shekara wannan alif dubu biyu da goma sha takwas ta mutu muna yin na hudu insha Allah cikin mace hamsin da hudu da aka kawo yanzu kwanan mu uku yau na hwari aka zo aka yi mace goma sha daya yanzu daga kwana uku nan an yi mace talatin da hudu yau za a yi sha biyu shi arba'in da shida cikin mata hamsin da hudu takwas ya mana saura towa muka yi mu yi wannan sabon bulok da aka ma tawa mu samu mu inogeran shi mu gande kuma bancin wannan gyaran da ake akwai likitocin da suke zauwa su ma a koya musu dan hannun su ya kware mun kai la'asatu Traore kuka saurara. Duk dai a fannin kiwon lafiyar, daraktan kiwon lafiya na yankin Maradi a ranar Laraba da Marece ya isar da wata sanarwa a gaban mashawartan yankin a yayin wani zaman taron su na lokaci zuwa lokaci. Ya ba da masaniya ne akan halin da yankin ya kasance ciki bisa ga wanzuwar cutar sankarau, wadda a cewarsa ana binta sau da kafa. Dr. Kalla Idi ya yi wa Mohamed Mamman wakilin a maraɗi bayani kamar haka. Ana samun sauƙi cikin al'amarin. Wani lokaci an samu damuwa, musamman a game da mada rumfa inda ma aka shiga matsayin annoba har aka yi shaushawa. Akwai kuma misalin age da ya biyo baya, amma a nan ba a kai matsayin annoba ba. Saboda haka muna lura sosai, kuma muna kula da waɗanda suka kamu. A game da shaushawa, mun gudanar da ita a mada rumfa inda shirin ya shafi kimanin mutane dubu hamsin yan shekaru biyu zuwa ashirin da tara. A cikin mako na ran bakwai ga wata, mun sami mutane biyu da suka kamu, amma abin yana nan yana tana yi kasa domin ba a samu ko mutum guda da ya kamu ba a age inda muke da fargaba sosai. Mu komo yankin bakin Isa, wasu miyagun mutane su biyu bisa moto, moto wato ɗauke da bindigogi a jiya da marece sun tare wata mota ɗauke da fasinja da suka huto wato daga cin kasuwar Inates cikin yankin Tilaberi a ƙauyen Agai suka yi wannan tariyar a kusan ɗan garin da ke kilomita goma da garin Tangu Ceman mai tazarar kilomita arba'in daga garin Ayeru. Maharan sun halbe mutum biyu sun kuma amce dukiyoyin sauran fasinjan. Gubakwai Abdullahi, shugaban asibitin Ayeru, ya ƙara wa mu Abdullahi Amadu cikon bayani. Ils ont tiré sur eux. Sun harbe su inda suka sami mutum biyu yayin da ɗayan rasa ransa kafin a isa da shi a likitar Tangoshima. Ɗayan kuma jami'an tsaro da hukumomin Ayaru sun isa da shi a garin na Ayaru inda aka yi masa magani a karon farko. Karya ce ya samu ga hannu babu shi cikin mawayacin hali. A halin yanzu dai yana shan magani a asibitin Tilibiri kuma yana cikin hayyacinsa sosai. Ana iya cewa ma a rauninsa bai munana ba. A gaishe da Asumana Shina. Birnin Yame na fuskantar safkan aunin zahi tun jiya da marece, zahin ya rage bisa ga yanda ya kasance 'yan kwanakin baya. Domin mu fahimci wannan halin mun tattaka a ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa, Madam Aminu Nafisa, injiniya ce ta fannin hasashe, ta yi wa Nafisa Adamu Sirfo bayani a kai. A cikin takarda sa ido mun yi hasashen ruwan sama da za a samu marar karfi a wasu sassan kasarmu ranar Laraba a yankunan kudancin kogin Isa da yankin Manga. Nan wannan al'amari ya faru ne kuma an samu ruwa a yankunan Zandar, Maradi, Tawadusu don haka yanayi ya ragu daga digiri 44 a Yamai zuwa digiri 40 wani wurin digiri 39 tunda ake yanzu zai ci gaba za a samu raguwar zafi a dukkan yankunan kudancin kudancin ƙasa domin za a samu hadari da ruwa a nan gaba game da farkon damuna farko ne kawai a cikin mataki na shigowar damuna amma ba dukan faɗin ƙasa ba misali a yankin dandiye ana yar batun damuna a wannan bangare. a gaishe da maman ada da fassara. Mu isa a birnin da magaram, a yayin da wasu ke damuwa ga tafiyar hawainiya da ayyukan sallar kama in kama ta duji Desambar mai lakanin zandar sabuwa ke yi, inda yau sauran wato watanni bakwai a gudanar da shagulgulan sallar ayyukan basu gusa ba daga inda suka soma. Amma ministan mashawarci a fadar shugaban ƙasa jagoran kwamitin tsare-tsaren ya kauda duwata fargaba ga kalamin da Mansur Alhaji Dado ya yi wa wakilinmu a Zandar Mustapha Mamman Sani. a partir de maintenant chaque jour donc Daga yanzu kowace rana za a samu sabbin gine-gine da za a yi daɗin satam za a sanya a wuraren aiki. Akwai gungun da zai yi aiki a filin jirgi kuma sauran gungun ma'aikata za su mai da hankali kan hanyoyi da kula da gyaran gari. A bangaren cibiyar satam akwai gine-gine da tuni aka hada da kuma za a tura su kai tsaye wuraren da ake ginawa. Za a samu wuraren aiki da dama domin ba mutum guda bane zai yi aikin. Akwai mutane arba'in kenan za a samu wuraren idan da za a yi gine-gine kusan 40 haka zai rage tsawon wa'adin aiki kuma zai samar da guraben aiki Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu a agades tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. Studio Kalangu. Labarun na zo muku ne daga nan Studio Kalangu anguwar Kano a birnin Yame yanzu kuma sai rahoton mu na musamman. A ranakun tara zuwa goma ga watan April da ya shuɗe wata tawagar 'yan Nijar da ta ƙumshi mambobin ƙungiyoyin 'yan fara hula masu fafutukar soke hukuncin kashi da mambobin kwamitin 'yancin ɗan Adam da makamantansu sun halarci taron ƙasashen kewaye na Afirka bisa ga soke hukuncin kisa a can abijan ƙasar Cote d'Ivoire. Garba Ilu Almaktar na cikin wa'annan tawagar ga bayanin da yama Adama Dawaki. Tun shekara ta dubi da tara mun fara ayyuka a Nijar kan yaki da hukuncin kisa lamarin da baya magantuwa ta fuskar addini. Hukuncin kisa yin shari'a ne bisa adalci a cikin kundin tsarin mulki a ko'ina ana da matakan mutunta ɗan adam. Dole gwamnati ta kiyaye da tabbatar da 'yanci da walwala. Taron Afirka kan yaki da hukuncin kisa wani tsari ne. Muna nan a matsayin 'yan Afirka mun ce ya kamata a kimanta wani ne kasashe ne har yanzu suke aiwatar da hukuncin kisa waɗanna kasashe ne suka yi shi waɗanne kasashe ne suke jan kafa wajen rattaba hannu kan dokoki da kudurai na majalisar ɗinkin duniya afirka ta karbi karo na ukan yaƙi da hukuncin kisa akwai matasa akwai alƙalai akwai lauyoyi da mutanen da aka yi wa hukuncin kisa da suka yi bayani mai so sarai kaga mutane da suka yi jiran tsawon shekaru 28 suna jiran hukuncin kisa daga baya a ce su yi hakuri an yi kuskuren shari'a a Nijar. Ƙasa ce da ba ta aiwatar da hukuncin kisa tun daga shekara 1976 a shekara ta 2017 hukuncin kisa aka tsaida shi zuwa na hukuncin zaman rai da rai. Wannan babban ci gaba ne kuma dalilin yaƙi na ƙungiyar Sinafen da ONG Roprodep ya kamata Nijar ta rataba hannu kan ƙudurai masu lamba goma sha biyar da talatin da biyar na Majalisar Ɗinkin Duniya. kuda ko da a sake duba kundin hukunci amincewa da kundin afirka game da hukuncin kisa mun fito daga wani yini na faddakar da 'yan majalisa kafin mu zo nan domin gwamnatin nijar na ganin cewa al'umma ba ta shirya ba mun yi namijin kokarin zagaya ƙasa domin wada mutane yanzu al'umma na ganin 'yan majalisa ne za su zaɓe amma daga cikinsu akwai masu adawa da hukuncin kisa za a ci gaba ta'addanci ra'ayin jama'a da kuma niyya ta gwamnati su ne kalubalen kawo tarnakaki ga yaƙi da hukuncin kisa ƙasashen da muke da addini guda mali senegal guinea conakry benin togo waɗannan ƙasashe sun soke hukuncin kisa maroc ka gani a Nijar, inda kowa ke addininsa ma muna so a soke hukuncin kisa Studio Kalangu. Da kuma wannan rahoto na Adama Dawaki muka zo ƙarshen labarun da harshen Hausa a madadin dukan waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku cewa da wato Muhammadu Kuzi wanda shine edita maraice yau Abdullahi Gwanga wanda ke bisa na'urori daban-daban ya shirya kuka ji yanda kuke jin yanda ya kamata. Anan kuma zan ce muku hazawa salam sai ku tarbi Musa Hassan a cikin labaru da harshen zabarmanci. Assalamu alaikum. Studio Kalangu. Studio Kalangu su jirai. Zandar Kwara. Radio Shukurajin Dabo. Lamba zangun da igu da tambi Guabon. Studio Kala.